shi dai wannan sabon hari na mako zuwa ne fa ƙasa da kwanaki biyu da harin da aka kai a garin falam na garama hukumar madagali da ke arewacin jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da balahira boko haram ta fi shafa a najeriya mazauna yankin da kuma shaidun gani da ido sun ce fa an kai wannan hari ne ma a ƙauyen kai da ke da tazar kilomita guda da gulashe kuta karamar hukumar ta madagali to ya kone hali ake ciki a yankin sakamakon wannan hari to ana cin halin da yanzu a haka nan daga kan kulmula an kawo hari ne a wani kauye ake kira garin kaya jiya da misalin karfe goma da wani abu ne aka suka shigo cikin kauye din sun zo suna ta harbe harbe kan nan sun awa biyu suna nan suna ta wuta su kadai kawai ba wanda ya zatin kare su. an sama sa rayuka ko kuma kone kone. sai dai magana rayuka mutane guda biyar da suka rasu. shi ma da yake karin haske kan wannan sabon hari dan majalisar wakilai da ke wakiltar madigal da mitika mista da mukamale ya ce al'ummar yankin na mako cikin zaman daddar lamarin da ke bukatar kai musu dauki. Eh, mutanen kuma su sake shiga kaya su kashe mana mutane ba biyar kuma labarin da muke jin ba daɗi domin shiga da bindigogi su su harbe-harbe har su kashe mutane guda biyar wannan abun abu ne wanda ba mu san kuma me za mu sake faɗa ba za mu yi magana kullum sojoji su tashi su yi aikin da ya kamata gwamnati ta tashi ta yi aikin da ya kamata amma gaskiya ba mu samu ruzo da ya kamata ba To wai ko me 'yan majalisar ke yi ne a yanzu game da sabbin hare-haren da ake kaiwan? Mu a majalisa mu yi magana da shugabannin sojoji akan wayana magan eh, akan wayana abubuwa din amma gaskiya kamata a hanzarta. Domin rai da dauke rai ba za a iya sake samu kuma a mayar da shi. A yi hanyar da za a yi a sayar da wannan masifan domin abin da jama'a da mutane bacci idon su a buɗe kullum dare da rana ba kwanciyar hankali. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba tukunna yayin da kotu ne wasu al'umman yankin suka soma tunanin sake yin gudun hijira sakamakon irin hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan eh to a yanzu haka nan ma na kan hijiran fa ko me yasa ake gudun hijira to dole ne da yake wani abu ba so daya ba ba so biyu ba yana faruwa dole ne ya sake faruwa irin haka din nan dole a ji tsoron tsoron kar kuma ya sake zuwa faru ne shi yasa wasu yanzu suna suna kaurace ma wurin a Najeriya dai dubban rayuka ne ma suka salwanta baya ko ga waɗanda suka yi gudun hira sakamakon wannan matsala ta balahira Boko Haram Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya